إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي رحيم قوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعم كسابة أتي قبل كراتم من التفسير أولا مصلى كنا أمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو جمعة haji babban rana goma sha bakwai ko sha shida na cilla da yawa kenan goma sha shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1439 wanda ya zama daidai da ɗaya ga watan yuni miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan ya inganta shekara takwa. idan ba manta ba muna nan cikin suratul jasiya sura wanda ta kunshi bayanai akan tauhidi da nuna girman Allah subhanahu ta'ala da kuma nuna darajar alkur'ani da kuma fayyace wa mutane muhimmancin shari'a a ƙarƙashin addinin Allah addinin musulunci a yau insha allah ta'ala za mu tashi daga ayan da Allah ya ce am hasiban ladina jitarahu sayyi'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم سواء amma kafin mu ci gaba akwai wannan yana cewa da fatan an sha ruwa lafiya malam ina son a taimaka min da addu'a a nan mun shiga wani irin yanayi wanda yake babu daji ina so a samu addu'a a masallaci to muna fata Allah ta'ala ya fitar da ku daga cikin wannan yanayi wannan kuma don Allah malam ina neman a roƙon mun addu'a a wajen ‘yan uwa Allah ya raba ni da aljanun da suke damuna har ya kai ga mutunci na ya zube a wajen wasu sabila da abubuwan da suke sa ni marasa kyau Allah ya ba mu lafiya dukkanin musulmai baki daya da muna fata Allah tabaraka ta'ala ya ba da lafiya wannan kuma wani ne ya rubuto yana tambaya cewa mutum ne wanda ya fitar da mani da rana ko da safe a cikin watan ramalana da wannan ya danganta saboda yin mutum ya yi ganganci ya fitar ya karya azuminsa kenan idan kuma bacci ya yi mafarki ya fitar da wannan kuma in ya tashi sai ya wanka amma azuminsa bai karye ba ina hukuncin mahaifin da yake sanya yaransa a makarantar islamiyya amma ya sanya su a na boko mai kyau idan mahaifiyarsu ta yi masa magana akan haka sai ya zama matsala sannan baya bari su fita baya bari su yi harka da makwabta kuma ba ya bari su yi zumunci da ‘yan uwa ko da yake ya zawon lokaci ba na son karanta takarda sun ba mamaki wani yana kusa ne matan gidansa ko yaran gidansa sun je su rubuta takarda akan wannan idan ya ji zai koma ya huce a kansu saboda irin waɗannan bayani za a ga dukkan alamu duk wanda ya fata wannan ya san da shi yake yi tunda an faɗi waɗansu sifofi waɗanda kuma da dama daga cikinsu ba su da kyau daga ƙarshe kuma muna son malam da 'yan uwa musulmi to dangane da abu na farko ya sanya ku a makarantar boko mai kyau mai tsada amma ya hana ku islamiyya to wannan ya lalata muku addininku ya bata muku lahiranku, kwarai da gaske shi ma ga dukkan alamu abin da ya damu da shi duniya ne bai damu da lahira ba bal tu'siruna al hayatar duniya. Su sune yan zaɓen rayuwar duniya Allah ya sauwake wannan hatsari ne ba yadda za a yi ka koya wa 'ya'yanka abin da ya shafi sana'a amma kuma abin da ya shafi addini ba za ka koya musu ba wannan hatsari ne babba saboda haka uban da yake yin haka ya kamata ya gyara idan ma bai gyara ba to shi zai ga abin takaici ranar takin alkiyama sannan kuma idan aka yi magana wa mutum ya yi kuskure ya zama matsala wannan ma ba daidai ba ne ya kamata kamar ƙofofinka a buɗe wanda idan ka yi wani abu wanda bai dace ba matarka ta yi maka magana domin ka gyara macen da ka auro kamar yadda ake faɗa rabin rayuwarka ce kuma duk abin da zai ɓata maka rai ko zai zubar maka da mutunci ita wannan mata ba za ta yadda ba in tana da hankali saboda kamar yadda kai ma za ka yi mata gyara idan ta yi kuskure to haka kai ma ya kamata ka karbi gyara idan ka yi kuskure wato idan ta yi maka tunda kuna zaune waje kuta ko kuka san juna kuka san abin da sauran jama'a ba sani ba saboda haka ya kamata a karbi gyara a tsakani bai kamata a ce mutum idan matarsa ta yi masa magana shi kenan ya da sababi da waɗansu abubuwan da ba su dace ba lalle yin abu ne wanda ya dace to ya saurara kada ya guna guni sai kuma batun fita wannan idan ya hana ku musamman ku mata kada ku fita ai wannan daidai ne sai dai mace ba za a takura ta ce ba za ta je gidan yan uwanta ba sada zumunci matukan akwai tsari babu iskanci da sabon Allah a ciki wannan ba daidai ne uba ya hana ‘ya'yansa zuwa ba sai dai idan babu tsari don wani lokaci wata tana gida kowa yana jin tsoron ya zo ya neme ta amma tana zuwa gidan wani ɗan uwanka ko wata ‘yar uwanka ko wani ɗan uwanta ko wata ‘yar uwarta to nan ne kuma za a samu ƙofa a lalata maka ɗan tarbiyyar da ka ɗora ‘ya'yanka kai wannan kan idan ka hana su fita daidai ne matan aure idan ya zamo za ta fita saboda wata lalura to wannan ana barin ana iya barin ta fita amma idan babu lalura to ita ma ta zauna a gida shi yafi kamar yadda Allah ta'ala yake wa qarna fi buyutikunna wala tabarratna tabarrujal jahiliyatil ula abinda ake bukata mata su fi yawaita zama a gidajen mazajensu saboda duk wanda ya shiga gida idan ma ya ɓace a waje su gyara ki kuma idan yara suna zaune a gida tunda kusan koyaushe suna tare da iyayensu mata to nan ma su gyara su shi yasa aka ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula an ra'iyatiha lalle mace makiyayi ya ce a gidan mijinta kuma sai an tambaye ta dangane da wannan kiwon da aka bata to amma idan fita ne na sada zumunci ko na dole to wannan kan dole a kyale su su fita sai kuma hana su harka da makwabta wannan shi ma ba daidai ba ne sai dai idan ya saba wa shari'a saboda wani lokaci za ka samu mutum a gidansa shi ba a kallon filafilai musamman na 'yan dirama ko na hausa sannan sai tulahid ɗin gidansa a saite yake mai yiwa daga saudiya sai ikira sai wisal ko manara ko sunna tv ko afirka afirka tiri ne ko eh akwai afirka wani akwai afirka tu ko amma masu wa'azi ya yi afirka tiri ne ko eh da abubuwa waɗanda suke da amfani da su kuma suna son su je gidan makwabta saboda su suna da yanci to wannan kan dole a hana su almuhim da gidan makwabta da gidan yan uwa idan akwai abin da ya saba wa shari'a to mutum yana iya hana iyalansa amma idan babu abin da ya saba wa shari'a to a kyale su su yi mu'amala da makwabta tunda annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar alkiyama to ya kyautata ko ya girmama makwabcinsa to yana daga cikin abar iyalai su rinka yin mu'amala ya'ya su ma su rinka yin mu'amala mai kyau amma akwai abin da ya saba wa shari'a to wannan kan ko ƴan uwanka ne to wannan kan ba za ka bari ba daga ƙarshe muna so malam da ƴan uwa musulmai su sanya mu a cikin addu'arsu Allah ya ganar da mahaifinmu ya sanya mu a makarantar addini domin mu gudu tare mu tsira tare ai eh, lalle kan wato rashin makarantar addinin nan wannan hadari ne babba saboda haka duk bokonka ya kamata ka damu da addininka duk kudinka da matsayinka da wayewanka ya kamata ka damu da addininka da ne aka ɗauka masu addini ƙauyawa ne eh amma yanzu kan na san an sauke wannan da yawa idan kai kana gadara ka shiga jirgi kima mai addinin ya shiga jirage ba ma jirgi da ba eh, eh in kana gadaran ka je wata ƙasa mai kyalkyali to shi ya je ƙasashe masu kyalekyale da yawa to kaga me zaka gwada masa eh shi ma mai addini yanzu yana yin tsafta zai tace gemunsa ya shafa masa batilin kaga yana keke eh maimakon ya zauna daga daga sannan zaka sa kaya mai tsada kima zai sa kaya mai tsada zaka sa gilaki na zamani kima zai sa gilaki na zamani zaka rike wayan naira dubu ɗari ki zai rike na wayan naira dubu ɗari da hamsin to sai yaya za ka shiga motan 1.5 miliyan naira shi kuma zai shiga motan 1.8 miliyan naira to sai yaya saboda haka yanzu kuma karan kansu yan bokon ko kuma waɗanda suke rena masu addini yanzu sun dawo sun fasa sai dai a zuwa ce mai ra'ayi riƙau ne shi bayi da sassauci yana da takura wa jama'a ko wani abu makamancin wannan amma dai a yi hattara saboda haka boko ba hauka ba ne sannan kuma kuɗi ba hauka ba ne matsayi na zamani ba hauka ba ne wannan ba zai hana ka fahimtar addininka ba ko koyon addininka ba ba zai hana ka ko ba zai sanya ka ka hana matanka da iyalanka su karanta addini ba Allah ta'ala ya kyauta to akramaka Allah sai ya sake maimaita mana aya me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اتروا السيئات أن نجعلهم كالأنعام الذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يقول تعالى أنا الله تبارك وتعالى ينا أنبت منا cewa akwai bambanci tsakanin waɗanda suka yi aiki na ƙwarai, da kuma wanda suka yi mummunan aiki da ma'ana akwai bambanci tsakaninsu shi ne la ya sauyi mu'minuna wal kafirun lalle mu'minai da kafirai ba za su zama ɗaya ba kama kala azza wa jalla kamar yadda Allah ya ambata a wurare daban-daban amma dai wannan aya abinda ta ce am hasiba allazina jtarahu sayyi'at shin waɗanda suke tsammani ko suna tsammani ne waɗanda suka aikata mummunan aiki an musanya su kallazina amanu kamar waɗanda suka yi imani wa amilu saliha kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, kwarai sawa'an mahayahum wa mamatuhum da ainihin rayuwarsu da mutuwansu ta zamo ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba saboda allazina jitarahu sayyi'at waɗanda suka kamfaci mummunan aiki in ma kafirai in ma munafikai in ma fasikai saboda haka aikinsu ba zai zamo ɗaya da waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai ba sakamakonsu ma ba zai zamo ɗaya ba to kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala yake sanya kwanciyar hankali da natsuwa a cikin zukatan masu imani idan sun aikata ayyuka na ƙwarai to haka ma yake jefa damuwa a cikin zukatan kafirai ko fasikai ko munafikai saboda ayyukan da suke aikatawa to kaga a duniya ba ɗaya suke ba a lahira ma ba ɗaya suke ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba zai zamo ɗaya ba ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna ashabul jannati humul faizun lallai waɗanda za su shiga aljanna ko ma'abuta aljanna su ne masu samun babbar rabo ranar takin alkiyama saboda haka tun da wuri ya kamata ka fahimci haka akwai bambanci tsakanin bayin Allah na kwarai masu da'a wa Allah da kuma bayin Allah na banza waɗanda suke sabon Allah am hasiban ladina charahu sayyi'at ay amiluha wa kasabuha waɗanda suka aikata mummunan aiki sune abubuwan da Allah ta'ala ya haramta aikata annaj'alahum suna tsammanin za mu sanya su ne kallazina amanu kaman waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka na kwarai sawa'an daidai wa daida mahayahum rayuwarsu ta duniya wa mamatuhum da ainihin mutuwansu da abin da zai biyo baya ainu sawihim bihim fi duniya wal akhirah ya kasance duniya da lahira duk a daidaita su Allah ta'ala ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba kuma sa'a ma yahkumun wannan abin da suke hukuntawa yi muni ainu ai sa'a ma zannu bina wato abin da suke tsammani da gare mu ya yi muni ainu Allah ta'ala ba zai daidaita a tsakani ba na'am وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره جساوة فمن أدل مما وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تنكرون akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yazo da daddare yana karanta alqur'ani shine tamimu dari radiyallahu anhu sai ta maimaita wannan aya kusan wani lokaci idan mutum yana yawan karatun alqur'ani zai iya zuwa kan aya wanda ya ji ayan ta shige shi ainu sai ta maimaita ta wannan babu laifi musulunci ya amince da wannan shari'a ta amince da wannan saboda haka mutum ya zo sallar nafila ya ji wata aya ta masa laushi ko kuma ya ji ta shige ya yi ta maimaita wannan ayin da muka karanta muka fassara am hasiba alladhina sharaku sayyiati an naj'alahum saboda haka yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa to ana samun haka al abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi ma wani lokaci yakan maimaita ire-iren waɗannan ayoyi in ya zo sallah wannan ya gwada aka yi fatiha aka karanta aya ɗaya za a iya maimaita ta kaman sau nawa kaman sau hamsin ko sau ɗari kafin a yi rukuku haka ya halatta mutum ya ta maimaita abu guda ɗaya domin yawan maimaitawa ɗin yakan sa mutum ya je wato yana jin tasirinta yana fahimtar abubuwan da a da bai fahimta ba yayin da ya karanta ta shi yasa alqur'ani abinda ake bukata inda ana karantawa to shine a fahimci menene ake karantawa ba wai yawan karatu ba kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala yake afala tadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha to me yasa ba za su yi tadabburi cikin alqur'ani ba wannan yana ɗaya daga cikin hikiman da yasa manzon Allah ya ce duk wanda ya sauke Qur'ani cikin kwanaki uku to ba zai fahimta ba aƙalla cikin kwanaki uku ƙasa da kwana uku mutum ya sauke Qur'ani ba zai fahimta ba to sai dai ka kai shi kwana uku how many hours kenan awa 24 sau uku abinda ake so kenan a sauke alqur'ani cikin awa 24 sau uku ko kuma ka ƙara ko ka ƙara zuwa kwanaki biyar ko kuma mako guda ko ainihin sati biyu abinda ake bukata shine kana karantawa kana fahimtar abinda ayoyin suke karantarwa to musamman ma yanzu da yake akwai wuraren tafsirai da yawa inda zaka ji na wannan zaka ji na wannan zaka ji na wannan ko zaka je an maimaita wata sura kai ma an ka je ka zauna zaka iya jin fassara ko da ko ba zaka iya yin tafsiri ba to daman abinda ake bukata kenan to lalle hakika babban sahabin nan na annabi tamimu dari radiyallahu an ya kasance yana maimaita wannan aya am hasibal ladina sharahu sayya a cikin sallah na nafila cikin dare wato ya taba yin haka yayi ta maimaita kuma kamar yadda muka yi fasara muka yi bayani lalle ayan ta gwada akwai bambanci nesa ba kusa ba tsakanin masu imani da waɗanda suka saba wa Allah to sai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce wa khalaqallahu samawati wal arda Allah ya halice sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya wannan sammai wato waɗannan sammai da kake gani Allah ya halicce su da gaskiya kowanne akwai amfanin sa kuma akwai muhimmancin sa akwai kuma aikin da yake yi wal arda haka ma ƙasa ita ma da Allah ya halicce ta akwai hikima akwai amfanin ta kuma akwai aikin da take yi kuma Allah ta'ala ya yi haka ne bil da adalci wali tujza kullu nafsin bima kasabat kuma lallai Allah yayi haka ne don ya tabbatar da adalci don ya saka wa kowace rai da abin da ta aikata idan mutum ya tafi lahira to zai tarar da sakamakonsa wannan an daɗa jaddada mana darasinmu na jiya ne abin da ka girba a nan duniya ko ka shuka to shine za ka girbe shi ranar tashin alkiyama in khairun fa khairun wa in sharrun fa sharrun Allah ya tsare mu daga sharri wa hum la yuzlamun kuma Allah ta'ala ya jaddada ya ce baya zalunci bi ma'ana su dinnan ba za a zalunce su ba ba wanda za a zalunce ki ranar takin alkiyama a ce baka yi mummunan aiki ba a damfara maka Allah ta'ala ba zai zalunce ka ba sannan ka je da kyakkyawan aiki Allah ya rage maka ko a yanke maka wani abu kamar yadda ake yanke albaki a'a Allah baraka wa ta'ala ba zai yi maka wannan ba eh. ba za a yi haka ba wa hum la yuslamun lalle su dinnan ba za a zalunce su ba duk abin da ka gani a cikin wato ma'auninka to kai ka aikata idan mummunan abu ka gani to kai ka aikata idan kyakkyawa ne ka ga lada yayi yawa to kai ka aikata sannan kuma ga rahaman Allah subhanahu wa ta’ala, to Allah ya bamu mu rahamansa, sai kuma Allah ta’ala ce mai. A fara aita mani takwada ilahahu hawahu wa azallahu Allah ala ilmi, wa azallahu Allah ala wa kwatama ala sam'ihi غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ina ganin ko za ku kawo ruwa wa malama kuka eh eh a kawo ruwan shayi afara aita وأدله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله تبارك وتعالى يتي أفرأيت كباني لاباري من اتخذ إلهه هواه وان يريكي ra'ayinsa shine allansa. mutumin da ya riƙi ra'ayinsa shine Allahnsa shine mani takaza ilahahu hawahu son zuciyarsa shine allansa. yau ya ce masa ya aikata abu kaza gobe ya ce masa ya aikata abu kaza ko zan a cikin mutane akwai haka wani idan ra'ayinsa ya ce masa ya aikata abu kaza wallahi ko aya ta zo ta ce kada ya aikata ba zai saurare ta ba kuma ko annabi yana da rai idan ya hana ki ba zai bari ba irin waɗannan mutane Allah yake magana a kansu ya mai da ra'ayinsa ko son zuciyarsa shine Allah sa. to ku saurara ku je wa adallahu Allahu ala ilmi wannan Allah ya batar da shi da ilimi amma dai dama Allah ya riga ya sani cewa wannan ba mutumin kirki bane dan wuta ne shi yasa Allah ta'ala ya kyale shi haka duk abin da ra'ayinsa ya ce masa ya aikata na ɓarna to abin da yake aikatawa kenan ba ruwansa da ayin qur'ani ba ruwansa da gargadin hadisin manzon Allah balle wa'azin masu wa'azi ba ruwansa da wannan wa'adallahu Allah ala ilmihin ko kuma Allah ya ɓatar da shi bisa ilimi bi ma'ana da ilimi sai kangare yana ganin yafi kowa wayewa yana ganin yafi kowa ilimi yana ganin ya fi kowa me ya fi kowa daraja shine wa'adallahu Allahu ala ilmin kaga fasara guda biyu kenan Da kowanne ka dauka kuma daidai ne sannan dadin daɗawa, wa khatama ala sam'ihi kuma Allah ta'ala ya sanya rufi a bisa jinsa ko an kira ki an ja kunninsa ba zai ji ba ko an faɗa masa gaskiya ba zai ji ba wa kalbihi sannan kuma da zuciyarsa ma an sanya kafin mu. shine ko da an fito da gaskiya a fili to fa ba zai je ya natsu ya yi tunani har ya gane kuransa ba ko da an masa nasiha a lokacin bai ɗauka ba to idan ya je ya zauna ya natsu fa ba zai fahimci haka ba Don ko za akwai wanda idan ransa ya ɓaci idan ransa ya ɓaci duk abin da aka faɗa ba zai fahimta ba amma daga baya idan hankali ya dawo jikinsa zai gane ga abin da ya kamata ya yi wani kuma saboda tsaban farin ciki rudewa yake yi gaba daya ga shi ma abin da ya kamata ya yi ba zai yi ba kamar wanda saboda tsaban farin ciki da ya rude ya ce wa Allah kai ne bawa na ni kuma ni ne Allahnka aka ce wannan aqsa amin kiddatil far wato yayi kuskure saboda me saboda tsananin farin ciki wannan Allah ba zai kama ki da laifi ba amma kuma idan ya lasu ya gane ga kuskuren da yayi to ya gyara to wannan Allah ya riga ya sanya rufe a bisa zuciyarsa bi ma'ana wato ba zai taɓa tunani ba balle ya gane yadda maganan take shine wa khatama ala sam'ihi wa khatama ala qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan sannan kuma Allah ta'ala ya sanya gishawa menene gishawa shine yana ko leda ko rufi ko wani mayafi a bisa me a bisa ganinsa ko kun gwada masa gaskiya wannan fa ba zai ɗauka ba dun ba zai gani ba to kaga waɗannan mutane su ne summun bukumun umuyum eh hum la yarji'un aw summun bukumun umuyum hum la yaqilun lalle waɗannan ba za su dawo ba tunda Allah ta'ala ya riga ya toshe ko ina duk hanyar da ake tsammanin zai za ta masa amfani to Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya toshe wannan sai dai ku yi ta kawai amma dai ga tambaya faman ya hadihi min ba'dillah wai waye zai kiryar da shi bayan Allah babu idan Allah zai kiryar da shi to zai kawar da duk waɗannan matsaloli zai bude kullensa ya bude idonsa sannan ya daga mayafin da aka sanya a bisa ainihin zuciyarsa ko ya bude zuciyarsa sa'an nan daɗin daɗawa ilimin da ya yi ya yi masa amfani to shi ne Allah ya shiryar da shi wannan ya gwada mana cewa duk wanda Allah bai shiryar da shi ba ba yi saka shiryar da shi ba amma dai naka kai wa'azi lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilaina iyabahun, thumma inna alaina Wa man sha'a falyu'min ومن شاء فليكفر sai Allah ya ambaci sakamakon waɗanda suka kafirta saboda haka fa mai yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wai me yasa ba za ku yi tunani ba ya kuma masu sauraro ya kamata ku yi tunani cikin ayoyin Allah to lalle wannan aya wato akwai hatsari a cikin ta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mai فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا اللذة وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون waɗansu kafiran kuma da nau'in kafirci irin nasu waɗansu kafirai kenan su waɗanda suke ganin babu takin alkiyama sai hasali ma ko asali ma suna ganin babu Allah komi shi yake yin kansa kuma komi shi yake sarrafa kansa kawai za ka zo duniya ne shekaru su za su murkusa ka sannan kuma in aka samu shekaru masu yawa to waɗanda suka yi zamani shekaru aru-aru su za su sake dawowa za su sake dawowa su ci gaba da ainihin rayuwa su ne waɗannan masu aƙida irin ta cycle to suna ganin duniyan haka za a yi ta tafiya babu Allah babu shakin alkiyama saboda haka kar a tsaya ana barazana da cewa wai akwai ranar ƙarshe babu ranar ƙarshe kuma babu Allah kwata-kwata waɗannan kafirawan su kuma su kenan me suke faɗa shine waƙalu suna cewa ma hiya illa hayatuna duniya suna ce rayuwar mu bata kasance ba face rayuwar duniya kawai za mu zo mu yi walwala mu yi ainihin yawo mu yi shawage mu yi shagulgula yadda muka ga dama a duniya sannan kuma na mutu wa na haya idan muka mutu kuma sai mu sake rayuwa wannan ma sun jingina abin ma zuwa gare su su suke mutuwa su suke rayuwa ba wai kake su ake yi ba ba kuma raya su ake yi ba saboda haka idan ka zo duniya kai ka kawo kanka amma ba daga nan ya kamata ma ku gane karyansu waye ya kawo kansa duniya duk wanda kuka ganshi sai da uwarsa ta haife shi ba domin uwarsa ta haife shi ba da ba za a same shi ba sai kuma ya kamata su yi hankali su gane haka wanda kawai ya zo duniya ba tare da uwa ba mutane guda biyu ne mutum na farko ne annabi adam Allah tabaraka wata ala ce khalaqahu min turabin Allah ya halice ki daga turbaya to kaga wannan babu uwa babu uba halittansa ikon Allah ne to ko shi ma baki yayi kansa ba Allah ne ya yi shi ya sa mala'iku suka ɗebo ƙasa daban-daban suka ɗebo ruwa daban-daban sannan aka gauraya sannan aka suranta ki Allah ya hura masa rai sai ga ki ya taki yana motsi da kuma ya kasance baya motsi shine ne alal insani hinon min ad lam yakun shay'an mazkura Allah tabaraka wata'ala ya masa wannan halitta kaga kenan da kunkurgun ainihin ƙasa ne ko yumbu ne amma sai ga yanzu ya zama dan adam shine dan adam na farko wanda aka samu nama a jikinsa da fata da jini da jijiyoyi da sauransu sai halitta ta biyu ita ma ba ta da uba ba ta da uwa ita ce nana hawa daga ina Allah tabaraka wata'ala ya halice ta daga jikin annabi Adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha shine Allah ta'ala ya halitta masa matarsa da gare shi shine annabi Adam alaihi salam to kaga nan ma abin mamaki ne kwarai da gaske don kai in aka kyale ka aka ce ya za abin nan sai ka ce a'a gara ta kuraki ya haihu to namiji baya haihuwa namiji baya haihuwa balle a ce ki nan ubanta ne Allah tabaraka ta'ala bai ga dama ba kuma bai haka ba to bayan nan duk wanda ka gaishe a nan duniya to uwarsa ce ta haife shi kaga kenan ba ki yayi kansa ba to ya za su ce na mutu wa na haya sannan kuma duk wanda ka ga ya mutu kwanansa ne ya kare wa yake zuwa ya ɗauke shi? kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba fa iza jaa ajaluhum idan ajalin su ya zo ana samun jinkiri la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ba wanda ya sai jinkiri kuma ba wanda zai gabaci lokacinsa kuma su da suke ce mutuwa ake yi wato kamar mutum shi yake kashe kansa da kansa yanzu yaro ɗan ƙarami ɗan shekara ɗaya ko biyu wato shi eh, yake kashe kansa kenan saboda baya son rayuwar duniya wallahi ba haka bane ko da mutum bai da lafiya shekara talatin shekara arba'in shekara hamsin kai ko ɗan shekara sittin ne idan bai da lafiya baya so ya mutu balle ya kashe kansa to amma nan sun yi ƙarya suka shirgo ainihin manya-manyan ƙarerake wa ƙalo ma hiya illa duniya kun ga babu takin alkiyama kenan na mutu kuma suka ce muna mutuwa wala haya muna rayuwa kamar yadda muka ga dama wannan ma ƙarya ne wa ma yuhliquna illa dahar suka ce ba abin da yake halakar da mu sai zamani kawai idan mutum ya zo yau da gobe ki yake murkusa mutum wato har ya kare bayan ya kare ya tafi sai kuma ya sake dawowa da su kuma yara ƙanana da suka mutu suna yara ƙanana za su dawo tunda zo ai wa ma yuhlikuhum ad-dahr tunda zo zamani bai halakar da su ba tunda ba su more ba amma kai kai kara 60 ko 70 ko 80 kai ka more a amma dan kara biyu ko biyar ko goma ina ya more to amma waɗannan su aqidan su kenan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kai ka ce duk wanda ya mutu dan kara biyu ko biyar ko goma sha biyar ko akirin wato bai da wayo ne shi yasa ya mutu tunda suka ce na mutu wala haya Allah ya kyauta wa ma lahum bi zalika min ilmi Allah ta'ala yake maganganun da suke faɗa ba su da ilimi jahilai ne suna kirkiro magana ne kawai suna faɗa in hum illa yadhunnun lalle su waɗannan ba abin da suke faɗa sai zato kawai sun ce babu takin alkiyama rayuwar duniya ce kawai kuma lokacin da suka ga dama suke mutuwa wannan ƙarya ne kuma lokacin da suka ga dama za su dawo ko bayan shekaru masu yawa wannan ma ƙarya ne duk wanda yake da wannan akida to mummunan akida ne mu dai abinda muka sani abinda muka yadda da ke aqidanmu lalle akwai Allah shi ya halitti sama ya halitti ƙasa ya halitti abubuwan da suke tsakanin su sannan dan adam yana ɗaya daga cikin halittun Allah dan adam ba ke halitti kansa ba Allah ya ga dama ya kawo dan adam domin ya bauta masa yayi masa da'a kada ya shirka da ki kada ya saba masa idan ya gama rayuwar duniya a bisa wannan tsari idan ya je lahira kuma zai samu gidan aljanna wannan kine aqidan mu amma masu wannan aqida wato kafirai ne kuma ranar takin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da su sai sun taki sai ta tsitsilla ido lokacin da bai da amfani to idan aka hadu da irin waɗannan sai a yi musu wa'azi har Allah ya sa su gane kuma yana daga cikin ayyukan waɗannan mutane wa idza tutla alaihim ayatuna وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وإذا تتلى عليهم آياتنا إذن aka karanta musu ayoyinmu shine aka yi musu wa'azi ko aka yi musu nasiha ko kamar yadda ake karatu a yanzu waɗannan ayoyi bayyana sifa ce ta ayoyi za su tula alaihim tuna bayyana idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu ma kana hujjatahu. wannan kira a kenan ma kana hujjatahu. wato hujjansu bai kasance hujjansu ba illa an kalu. face sukan ce o'tu bi aba'ina yayin da za su kawo abinda da za su kare kansu da shi shine za su ce a zo da iyayensu tunda kullum ana ce za a yi takin alkiyama za a yi takin duniya za a yi abu kaza to mu mun dade muna jira ba a yi takin duniya ba kuma muna ta jiran takin alkiyama bai zo ba to a fara zuwa da iyayenmu in aka tayar da su to mun san za a yi takin alkiyama in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya to ai wannan aikin Allah ne idan da ka ce a kawo maka ayoyi daga cikin alkur'ani wanda suke tabbatar da cewa za a yi takin alkiyama to sai a kawo maka ko ayoyin da suke gwada Allah mai iko ne bisa komai da kowa sai a kawo maka amma batun iyaye da kakanni sun mutu tuntunin a dawo da su wannan na Allah ne ba wanda yi sai haka sai Allah saboda haka wannan ba hujja bace ko ma kana hujjatuhum amma alam ma kana hujjatuhum illa an qalu ugtu bi abaina in kuntum sadiqin a zo da iyayenmu idan kun kasance gaskiya ku zo da iyayenmu idan kun kasance kuna da gaskiya to idan kun zo da iyayenmu za mu yadda cewa za a yi takin alkiyama sai Allah ya ku faɗa musu قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل كفتا مسو وما سوى أن أكيد الدهرية كنا كفتا مسو الله يهريكم الله تبارك وتعالى كي زي رايدكم ثم يميتكم سأنكم يكشفكم Eh, thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamah sa'annan kuma ya tayar da ku zuwa ga ranar takin alkiyama ko kun ki ko kun so kun ga filai guda nawa guda uku shi yasa aka kawo su a jere kulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yatma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi fi ilai guda uku to waye zai mana ƙarin bayani me yasa Allahu ya zo da farko kuma shine fa'ilin eh qulillahu me yasa ya zo da farko wace hikima ce wanda za mu iya fahimta na kawo Allahu da farko tunda za a ce musu qul Sun thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyama ko kuma da gwari gwari qul yuhyikum Allah thumma yumitukum Allah thumma yajma'ukum Allah ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa ya fahimci hikiman Allahu na'am eh wannan ma dabara ce mai kyau eh amsan da ya bayar ba dabara ce mai kyau akwai hikima tunda suna korewa babu Allah shine aka ce qulillah ka musu akwai Allah ko baka ambaci gaba ba to kowa ya san cewa dai ka tabbatar da Allah subhanahu wataala yasa maimakon ya zamo a ismul jalala a matsayin fa'il sai ismul jalala sai ya zamo mai sai ya zamo mubtada E eh, kamar aka ce kul har ila yau aka fara li'irabi da nan to shi ma akwai aikinsa to almuhim waɗannan fi'ilai guda uku da aka kawo su lalle sifofi ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda shi wancan din ya faɗa zai wahala wani ya kawo wani abu sama da wannan wannan hikima ce kwarai da gaske qulillah ka faɗa musu Allah yuhyikum shine mai rayar da ku summa yumitukum Sa'an nan shi ne mai kake ku thumma yajma'ukum ilayen milkiyama Sa'an nan ya tayar da ku ranar takin alkiyama ko ya tara ku ranar takin alkiyama Larai bafe. wannan rana ko babu kokonto a ciki ko kayi ma a banza ne kuma aka kawo filin mudare don a gwada maka aikin Allah ne tuntunin kuma yana yi har yanzu ko ba haka bane eh, aikin Allah ne tuntunin kuma yana yi har yanzu sannan da aka ce yuhyikum thumma yumitukum sai aka kawo summa ya jima uku menene amfanin summa a nan don a gwada maka akwai jinkiri Allah yana raya ka sai ya kake ka sai ya tayar da kai haka yake yi wajen rayuwar ma sai an daɗe arba'ina yawman nutfa kuno يكون misla مثل ذلك ya kuno مزغة misla ذلك to ga arba'in ga arba'in ga arba'in sannan nan ne za a zo a hura masa rai a faɗi tsarinsa a rubuta tsarinsa yana cikin mahaifiyarsa to daga nan kuma sai ya fito kai ka taɓa ganin ɗan wata hudu ko biyar ya yi rai yana da wahala saboda idan aka haifi ɗan wata hudu to za a ga ɓarinsa aka yi mai yiwa idonsa ma tsagawa aka yi in ka gani ka rinka mafarki kenan don saboda za ga halittar da baka taba ganin irinta ba inda aka yi bari wanda yake yana da ransa wani ma za ga yana ta motsi yana ta motsi sannan daga baya karasa amma ga idon an tsaga ga kunnen alama ga alaman hanci ga alaman baki wannan sai ya kara maka imani to idan ya samu arba'in da arba'in da arba'in to fa sai ya ƙara waɗansu arba'unan da yawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata watanni talatin ne da ɗaukan cikinsa da haihuwansa da kuma me da kuma yayansa to idan ka ɗauka cikinsa zai yi watanni shida sannan shayar da shi kuma shekara biyu sannan a yaye shi amma da yawa za ga yara ma ba sa kai wani shekara biyu za ga mutum ya yi wata tara wani ya shekara ɗaya a cikin mahaifiyarsa sannan a haife shi sai ga ya fito da haƙwara ƙwara-ƙwara saboda ya kwana biyu a ciki to shi yasa aka ce Allah shi yake rayar da ku sannan idan ya zo duniya bayan duk waɗannan watannin da ya a cikin mahaifiyarsa zai kuma zai zo duniya yana ainihin jinjiri ya zo yaro mai rarrafe ya fara yin tafiya sannan ya zamo yana cikin saffa daga nan ya fada cikin samari sannan ya shiga cikin kwarijo sannan daga nan kuma sai ya zamo tsoho sannan kuma daga nan sai ya zamo mai bayan tsoho bayan dattijo sai tsoho daga tsoho sai mutuwa sun ku sa'an nan ya kashe ku ya ɗauki rayukanku to idan aka shiga kabari ma nan ma akwai lokacin da za a ɗauka domin dole ka jira sai lokacin alkiyama shine sun ma yajma'ukum li yau milkiyama, ko ila milkiyama sa’an sa'annan Allah ya tattara ku ya jima'ukun ya tara ku ila yau milkiyama kiyamati zuwa ga ranar takin alkiyama larai bafe Allah ta'ala ya ce babu kokonto cikin wannan walakin aktsara nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba to kaga waɗannan ayoyi guda uku suna magana ne akan masu aqidan da hariya wanda suke cewa babu Allah sa'annan kuma suna cewa su suke yin kansu sannan suna cewa bayan waɗansu shekaru wato za a dawo don na ga waɗansu littafai ma abinda suka faɗa ko da littafan tafsiri suna cewa shekara dubu talatin bayan shekara dubu talatin da wani abu to mutanen duniya na can bayan su ne za su sake maimaita kansu amma kai ka taba ji ko a cikin tarihi amma dai yana iya samun kamanni amma dai ba maimaitawa ba duk wanda ya tafi ya tafi kenan duk wanda ya tafi lahira ba zai dawo ba ba yadda za a yi kaje lahira ka dawo wallahi da waɗanda suka tafi lahira sun dawo da duka duniya bayan Allah za a zamo duk waɗanda suka je suka gano suka dawo so ina jin za su koma masallaci ne da matansu da 'ya'yansu da abincinsu duka eh saboda sun je sun ga rikici da rigima iri daban-daban kaga suka dawo sai su bi hanya ko ma su ne masu wa'azi ko ba aya ba hadisi tunda ya je ya gani zahiri eh zai zo yayi wa'azi to in aka tafi ba a dawo kuma da suka ce wa ma yuhlikuna illa daha daga nan ne aka sama musu suna ad-dahariya wa ma lahum bidhalika min ilmin Allah ta'ala ya ce ba su da ilimi jahilai ne ko kuma tsiya ce kawai ta sanya su haka to amma fa kun san ya zo nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin cewa yaqulu ta'ala yuzini ibnu adam Allah madaukaki yana cewa dan adam yana cutar da ni ya sabbu dahar wa ana daharu eh, yana zagin zamani tunda suka ce wa mayu ulikuna illa dahar wato zamani ne yake halakar da su haushin suke je don wannan kaman wata bakar magana ce yau da gobe kine yake halakar da su shine yake kashe su shine Allah tabaraka ya yace ɗan adam yana cutar da ni alhali kuma yana zagin zamani kuma ni ne addaharu biyadi al'amru qallibu laylahu wa naharahu Allah ta'ala ya ce al'amari yana hannuna ina juya ainihin darensa da ranansa to idan kaga wanda ya rayu Allah ne ya rayar da shi idan kaga wanda ya mutu Allah ne ya kashe shi shine kamar yadda makaranta cikin wannan aya qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi sannan a cikin wata ruwaya maza Allah ya ce la tasubbu Ya ce, kada ku zagi zamani fa inna allaha huwa dahru allah kine zamani idan shekarunka suna ta tafiya to kai ta addu'a allah ya saka cika da imani idan kana ganin canji iri daban-daban to haka allah ya ga dama zaman yuqallibu al-laila wan nahar shi yake jujjuya dare da rana yadda ya ga dama saboda haka duk abin da yake gudana a duniya to tsari ne na Allah shi yasa idan ka tabbatar akwai Allah shi ya halicci kowa da komai Allah shi ne mai iko akan dukkan komai a ƙarƙashin ikon Allah akwai sarrafawan Allah akwai hukuncin Allah saboda haka da rayuwa da mutuwa da tayarwa ranar takin alkiyama suna ƙarƙashin sarrafawan Allah ne ƙarƙashin ikon Allah to in ka yadda da wannan to lalle ka tabbatar da Allah shi kaɗai ne baki da abokin tarayya to idan mutum ya kiyaye wannan kuma makomansa za ta kasance gidan aljanna ne insha Allah ta'ala to larabawa a zamanin jahiliya idan abubuwa suka same su waɗanda yake ba su da kyau to sai su zo su zagi zamani su ce zamani ne ya kawo musu ko yanzu an taki masara ta yi tsada shinkafa ta yi tsada fetur da kira ke samu ko kuɗi da kira ke samu ko wani abu makamancin wannan ka taki kana zagin wannan zamani to ka zagi ikon Allah ne kuma ka zagi Allah ne domin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya kawo wannan zamani. kuma bayan wani lokaci Allah yana iya canzawa ya kawo wani zamani mai sassauci ko kuma zamanin da ya fi wannan tsanani Allah ya tsare mu to don haka dole a yi taka tsantsan a cikin al'amuran Allah su waɗanda suke zagin zamani suke ce ai zamani ne shi yake tafiya da mu ya dawo da mu wato zamani ne ya yi mu ko mu muke yin kanmu ba su yarda da Allah ba ba su yarda da ainihin takin alkiyama ba to lalle waɗannan kafirai ne kuma ana tabbatar musu Allah shine mai komai kuma zai tayar da su ranar takin alkiyama kuma zai saka musu da irin aikin su makoman su wutan jahannama ne Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mai ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ وترى كل أمة جافية to daga nan ne aka samo sunan wannan sura wa tara kulla ummatin jafiya yasa aka ce suratul jafiya ko da yake wajen inkiya da suran ko lakaba wa suran sai aka kawo alif da lam idan mutum ya ce suratu jafiya ba zai yi ba sai dai suratul jafiya tunda an ɗauko kalma amma a tsarin nan yadda kalman ta zo wata kulla ummatin jasiyatan saboda haka jumlar ta zo sai Allah ce mai kullu ummatin tudwa ila har yau yawma tujzauna ma kuntum ta'malun sai hada هذا كتابنا ينطق bil بالحق na kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun yukhbiru ta'ala Allah yana ba mu labari cikin waɗannan ayoyi guda uku, annahu maliku samawati wal ard lalle Allah ki ya halitti samai da kasai walillahi mulku samawati wal ard kaga kullun idan aka taki buga misali ko za a ambata mana sai ambaci sama da ƙasa ba a ambatan dan adam saboda tsaban taurin kansa eh Allah ke ya halitti dan adam amma mai taurin kai ne a cikin halittun Allah kafin ka samu mai taurin kai ɗan adam yana da wahala ko aljanun aka musu barazana suka shiga taitayin su amma tun da alkur'ani ya ce dan adam mai jayayya ne da taurin kai wannan haka ne tun da wata rana wani ma zai zo a ce akwai fa aljani akan hanyar nan sai kaga wani ya zo ya bi ya ce in ya so aljanin ya fito mu haɗu da shi tun da akwai masu kokowa da aljanu wani kuma saboda tsabar rigima ne da taurin kai kuma wani abin mamaki zai ga ya zo ya wuce aljanin bai zo ya razana shi ba zai fito ba tsoron zai ke ji dan adam kenan amma duk da hakan aka tashi buga misali Allah baya ambatansa saboda a cikin halittu shi ba komai ba ne. to ko da a cikin rayuwar mutane ne ka duba ka gani in ga mutum ya cika fitina ya cika abin da, sai ya ganki dan parent ne amma kuma zai fitina sai ga wanda yake da karfi zai iya abin nan shi kullum wato kaman sanyi sanyi yake yi sai dai kuma ka tsoraci ran da ka bata masa rai don in ya rikice kuma to kai dan parent din nan ya kama ka karya ka zai yi sai dai a ce yaya aka yi haka saboda haka cikin mutane wanda suke yan firat din nan zai ga sun fi fitina Allah ya kyauta to in ka yi fitina ko ka yi rigima a inda yake kana da haƙƙi ko ya cancanta ko kuma domin ka haɓaka addinin Allah wannan babu laifi za ka samu lada amma haka kawai ka zo kana ta ɓace rai ko kullum kana kunduma jama'a ba bisa ka'ida ba to duk da firat ɗinka na ran takin kiyama wuya za ka sha hannun mala'iku ka tuba duk ba daidai bane to amma an aka tashi buga mana misali sai a buga misali da sama da ƙasa domin su suka fi girma a cikin halittun Allah subhanahu wataala yasa Allah ta'ala yake walillahi mulku samawati wal ard to ya eh, waɗannan manyan halittu kenan wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsaru al mubtilun su kuma masu barna ranar takin alkiyama wato za su ga matsayinsu wa tara kullu ummatin jasiya wato kowa sai ka raina kiran tashin kiyama kuma sai ka tausaya masa wallahi duk matsayinsa da martabansa to sai ka tausaya masa ranar takin alkiyama saboda me kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun lalle a yau za a saka muku abin da kuka kasance kuna aikatawa ce za ka ga kowa ya zura ido ga manyan mutane ga ƙanana amma duk an hadu ido ya raina fata haza kitabuna kowa sai a fitar da littafinsa dama Allah ya riga ya faɗa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura haka za a watsa mansuran haka za a watsa daman da manshuran da mansura kusan ma'anansu daya watsawa za a yi kowa ya tafi nasa to kaga idan ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau idan ka aikata mummuna to za ka samu mummunan sakamako Allah ya tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh